idan mun je a jihar maradi inda daga nashi waje gwamnan jihar maradi kwantarola na 'yan sanda janar isu mamman ya shakuranci karbar wani tallafi na cimaka da al'umma na garin da kwaro suka bada zuwa ga kwamitin nan da ke kula da matsalar ambaliyar ruwa a jihar maradi wanda kuma domin taimaka ma al'umman da wannan lamarin ya shafa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 bisa halin kishin ƙasa da kuma jin kai da suka nuna ma 'yan uwansu 'yan ƙasar nijar idan muka sa kai muka yarda muka amince muka ba haɗin kai to yin allah ya so duk abin da shayin mu za mu kawo maganin shi a nan a gida ba tare da mun juya ba kuma leƙon wani ya kawo wani abu gwamnati ya yi ƙoƙari ya kawo tallafi mai ɗimbin yawa to amma 'yan ƙasa sun gan cewa gwamnati shi ɗaya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 minha mãe.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 southampton nijar suke fama dare da rana ganin cewa ya tabbata a cikin sassa daban-daban na kasar tamu daga nasu waje shugabannin makarantun da ke kula da wato bayar da horo zuwa ga jami'an kiwon lahiya cewa da ecole de sante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 wayansu sun rasa rayukansu wayansu sun rasa su da sunan wannan federation muna meka gaisuwa ga gwamnati da shugaban kasa. to yanzu kuma sai rahoton mu kan wato aikin da jami'an tsaro na wannan kasa ta ta Nijar suke yi domin ganin cewa kasar Nijar ta kwana lahiya kuma ta tashi lahiya cewa da biletin FDS baro arzika.